الذين آمنوا لا كنان أربعين Da uku ko? Ni na tafi ɗari da arba'in da uku.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 حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامست لامستم النساء أو جاء أحد أو جاء أحد أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم إن الله كان عفوا غفورا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين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 muna godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komai shi ne ya damu a wannan masallaci mai tarin albarka babban masallacin juma'a na nan cikin garin kusan jihar jigawa a wannan safiya ta laraba wanda yau bakwai ga watan biyu shi ne watan safar hijiran ma'aiki sallallahu alaihi wa wa sallama daga makka zuwa madina dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da takwas wanda kuma ya dace da ashirin da biyu ga watan bakwai miladiya dubu biyu da ashirin da shida wannan zama namu shine zama na saba'in da bakwai a cikin tafsirinmu na mako mako muna cikin suratun nisa wannan aya ta arba'in da uku an soma ta lana ita yau lokaci ya mana halinsa Allah subhanahu wa ta'ala ya ce ya ayyuhallabi na amanu ya ku masu imani la ta ƙarfus salata wa antum kara. kada ku kusaci sallah alhali kuna hali na maye kuna masu maye ta ta'alamu ma mata ƙuluna har sai kun san me kuke faɗa wala junuban sannan kada ku kuskura ku kusaci sallah ko wurin da ake sallah kuna masu janaba illa ajiri sabilin sai dai kasancewa ku masu tsallaka hanya hatta silu har sai kun yi wanka kusan wannan gabar kamar nan ne muka tsaya wanda mun yi bayani Allah ya kirayi musulmi ko kuma mutane da sifar imani kuma ya ba su doka na faɗa mana cewa faɗin Allah ya ayyuhan ladina amanu duk lokacin da aka faɗa ko dai labari ya zo ko umarni ya zo abinda zai sa mutum ya da wannan labari in labari ne gaskata shi shine sifantuwa da sifa ta imani kun sani akwai abubuwan da Allah subhanahu wata'ala zai ba da labari hankalin ɗan adam zai ga shi bai iya hasashen wannan abin ya fahimce shi ba yanzu ku kalli da Allah ke cewa ma amru sa'ati lamarin alkiyama bai kasance ba illa kalamhil basari fa sai kaman kyaftawar gido au huwa aqrab kuma ya fi wannan ce. don Allah yanzu idan hankulanmu ne kawai wani hankali ne zai ji ya fahimci wannan ya zauna daidai ina fata kuna fahimta ta Kwanga menene zai sa a gaskata wannan shi ne imani don yanzu ni na tabbatar ko da mutum biyu za su yi husuma mutum biyu kaɗai a ce sun samu sabani wani ya danne haƙƙin wani a ce za a zo a kawo su gaban alkali, kuma a ce alƙali zai yi musu shari'a a cikin minti biyar wannan fai ganin abu zai yi mutum biyu ne suka yi digama akan abu ɗaya ma kawai tunda akalla kun ga alƙali sai ya sa wancan ya karanto a ji bayanin wancan sannan a ji bayanin wancan sannan kuma a biyo abin tiryan tiryan a gane wane ne mai gaskiya ne. to amma Allah sai ce alkiyama ga baki ɗayan ta lamarinsa yi yi hisabi abin nan a fitar da hakkin wani a fitar da hakkin wani a ba mai gaskiya gaskiya samar gaskiya a bashi da gaskiya kamar kyautawar ido yin kun ga yanzu mutum zai ga cewa kai yanzu wannan ya za a yi ballantana a ce gari ɗaya ƙasa ɗaya duniya da aka manufa to shi ya sa kullum ina maimaita mana sifar imani ita ce ɗan adam duk wanda bai samu cikakken imani ba to bai samu cikakken rayuwa ba shi yasa kun ga tun a farkon albarka. da Allah ya ce alif lam mim zalikal kitabu la raiba fi hudan lil muttaqin sai ce allazina yu'minuna bil ghaib masu jin tsoron Allah Suna wanda suka imani da gaibu ko dai sun yi imani da abin da ba su taɓa ji ba ba su taɓa gani ba ba su taɓa samun labarin sa ba amma wahayi ya zo tabbatar da wannan ko kuma suka yi imani a gefe inda babu wanda yake ganin su abin da ke so in ce duk wani umarnin Allah ko haninsa ko labarinsa abin da yake sawa a karɓi wannan abin ɗari bisa ɗari shi ne imani shi yasa kullum musulmi ana so ya dinga jaddada imaninsa duk abin da zai sabunta imanin ka to yi kokari ga ta ka ba wannan abin haɗin kai to kun ga da yake cewa ah, ya ayyuhal ladina amanu la taqrabu as-salata wa antum sukara hatta ta'lamu la ce mana hatta anan za ta iya zama ko dai ta'aliliya ko kuma ga iya in mun ce ta'aliliya ce kenan ne ta'lamu ma taquluna me yasa aka hana ku je halin maye domin ku san me kuke faɗa kuma na faɗi anan Allah sai ya ambaci faɗa bai ambaci aiki ba domin za ka samu cewa kusan faɗa ita ce ake rasa tantancewa kamun aiki to Allah sai ke cewa wala junuban illa abiri sabilin hatta ta zafi dukkanin da bayani ya gabata sai ka ce wa in kuntum maruba in kun kasance marasa lafiya na yi bayanin rashin lafiyan nan wasu sun wuce gona da iri wasu kuma sun kasa kai iri gona wasu kuma sun kai iri gona sun shuka shi wasu sai suka ce da Allah ya ce aukuntun maruba ko ko bakwa da lafiya sai rashin lafiyar da mutum in ya taɓa ruwan zai iya mutuwa amma wai don kaɗan ƙara ka samu ƙarin rashin lafiya ko jinkirin waraka to suna ga mutum dole amfani da ruwa to wannan sun wuce gona da iri wasu kuma marazuwa suka ce komai kankantar rashin lafiya kenan ko ɗan mura mutum yake yi ko ɗan zazzaɓi kaɗan to su kuma wannan sun kasa kai iri gona to tsaka tsakiya shine abin na faɗa mana ko dai amfani da ruwa ta fuskan alwala ko wanka zai kawo jinkirin waraka ko kuma sabon rashin lafiya ko kuma ƙarin rashin lafiya wannan uku in amfani da ruwa zai sababa to lallai shari'a ta ba mutum dama yi haƙuri ya amfani wato ba zai yi amfani da ruwa ba kawai sai ya taimama to na sai aka ce auja a hajjun au ala safarin ko kuma kuka kasance a halin tafiya tafiya a wancan lokaci tana da wahalar da babu irin wannan wahalar a yanzu tafiya wancan lokaci akwai tsoro akwai karancin wato ainihin ruwa kamar yadda ne bana bayani saboda sai a yi tafiya ta mulamulai da yawa ba amma ga ruwa ba balantana yin amfani da shi sai ka samu sai dai wanda mutum ya guzuri aw jaa ahadun minkum min al fa ita wannan au. sai wasu malamai suka ce ma'anar tawawun kenan au ala safarin Wajen a hadin minkun minar za'ifi ko kuma kuna halin tafiya sai kuma ɗayanku ya zamo ya tsuguna ya yi tsuguno saboda haka sai ya zamo ba a sami ruwa ba wasu ka sai a'a ita tafiyar kanta kamar yadda na yi bayani za ta iya haifar da rashin ruwa ko ga ruwan idan mutum ya sha zai iya jikkata ko yi asaran dukiyarsa na faɗa mana a baya daga cikin saukin musulunci kawo guzurin ruwa kuma ga wata dukiyarka wadda idan baka yi amfani da ruwan ga wannan dukiyar ba za ka iya hasararta misali mutumin da yake fataucin kaji ko zabe ya je ya saro zabe ko ya siyo ɗan ruwan da yake da shi kaɗan ne kuma suna jin ƙishirwa in ya ce zan yi alwala da wannan ruwan abin nan ko kajin nan za su iya mutuwa to musulunci ya ba shi dama ya shayar da su shi ya taimama ko kuma shi kankin kansa ga kishirwa ga lokacin sallah in har yace zai arwa da wannan ruwa to lalle zai iya shiga matsala din ma shari'a ta ba shi dama ya sha wannan ruwan bal kan ma ya shanye shi lokaci daya ya raba ya dan duka makogaransa dan bai sanya gaba za ta yi ba saboda haka daga nan sai yayi taimama shari'a ta ba shi wannan damar. aw jaa ahadun minkum min al-gha'id ko kuma dayan ya zamo wato ainihin yayi tsuguno aw lamastumun nisa ko kuma ya zamo kun sadu da mata falam tajidu ma'an to wannan abubuwa da aka zano ga baki ɗayansu sai ya zamo ba ku samu ruwa ba abubuwa nawa aka zano an ambaci rashin lafiya an ambaci halin tafiya an ambaci tsuguno an ambaci saduwa da iyali to ɗaya daga cikin waɗannan hudun ya kasance falam jidu ma'an sai ya zamo ba ku samu ruwa ba to idan kuka yi la'akari wannan abubuwan da aka zano akwai babban kari akwai ƙaramin kari me ake cewa ƙaramin kari Abin da zai wajabta alwala kadai shine karamin kari misali rihi yana ciki bawali yana ciki ba haya yana ciki wannan da sunansu ne sunan su ƙaramin kari ana ganewa to sai aka ce aula mastumun nisa a wannan ayar akwai dan saɓanin malamai wasu sai suka yi ƙoƙarin bambance La lamastumin nisa'a da lamastumin nisa'a suka ce lamastumin nisa'a shine wato ainihin miji ya kusaci matarsa lamastum shine kuma aka taɓa jiki da hannu to amma kamar yadda faɗa mana rana ita yau mafi yau malamai sun ce a'a kowace ƙira'a ta hamza da kisa'i ko ta jimhurin malamai duk abin da take nunawa shine mai wato ainihin saduwa da iyali to a wannan gabar malamai da dama sun tafi cewa dan miji ya sa hannu ya taba jikin matarsa to wannan bai warware masa alwala ba suka ce ita wannan ayar ba za a yi hujja da ita akan wannan ba me yasa idan suka ce aula mutumin da sa taba jiki ake nufi to kenan ayat tun daga farko har ƙarshe ba maganar babban kari alhali ayat kuma ta haɗa babban kari da ƙaramin kari domin a wajen ma wanda suka ce in mutum ya taɓa matarsa da hannu wannan yana warware alwala to ba su ce babban kari ba ne ba wanda ya ce babban kari ne ƙarƙari sai in mutum ya taɓa jikin matarsa da hannunsa alwalarsa ta warware saboda haka kawai zai ji sake alwala ya tafi sallah to shi yasa za ku gani mazhabin malikiya muka ɗauki hanafiya ni na san da daman ku wanda suka je aikin hajji da umara ko aikin hajji ko umara sun ga irin mutanen indonesia ko mutanen malaysia kun san galibi mutanen indonesia malaysia afghanistan pakistan da sauran tantan ɗin nan to galibi mazhabar hanafiya suke bi ita ko mazhabar abu hanifa dan mutum ya taba jikin matarsa da hannunsa wannan kwata-kwata a randarsa ba ta samu matsala ba shi yasa za ku ga cewa suna cikin tafiya masu shiga sun haɗo hannu da miji da mata wannan ya ko hannun abin hannun matarsa sun shigo harami yana jin bacci matarsa zo zaune ya ɗora kansa akan kafafuwanta yana ta sha baccinsa da sauransu to saboda haka su malikawa sai suka ce taba jikin mace kaɗai ba zai warware wa mutum alwala ba sai ne sai ta hanya ɗayan biyu ko ya yi nufin jin daɗi ko ya samu jin daɗi su ma waɗannan biyun aka raba su biyu ya yi nufin jin daɗi ya ji daɗin alullarsa ta warware ya yi nufin jin daɗi bai ji daɗin ba alullarsa ta warware ya taɓa cikin ta ji daɗi ba da nufi ba alullarsa ta warware ya taɓa jikinta ba da nufin jin daɗi bai ji daɗi ba alullarsa tana nan misali matan mutum ta yi targaɗe kama mun targaɗe yanke mun farci wani abu cikin sai cire mata sarari ko ya yanke mata farce ko wani abu ba wani tunani na ya ji daɗi da taɓa hannunta a ransa to da ƙararsa tana nan babu wani abu to wannan shine abin da mafi yawan malamai suka tafi a kai to a kan haka cewa aula a abin abinda ake rufe saduwar miji da mata ko wannan shine mafi rinjaye dan ayat ta kunshi babban kari da ainihin karamin kari to Allah sai ya ce fata yammamu sa'idan tsayiban sai ku nufi wuri wanda yake tsarkakakke to kafin mu je mu kalla yanzu a cikin ayan nan abubuwa nawa aka ambata masu warware alwala kun ga dai na farko an ambaci wato ainihin tsuguno tsugunan nan ko dai ya zamo bawali ko ya zamo cewa ba haya fitar waɗannan abubuwan guda biyu suna warware alwala kuna fahimta? kuna fahimta? to amma wasu malamai sun yi umumi sun ce duk abin da ya fita ta hanyoyi guda biyu to ya ba ta alwala ko menene ya fita amma wasu daga cikin malam markiya suka ce a'a sai abinda da ya saba fita a al'adance amma yanzu mutum da zai zo ya tsuguna zai yi bawali kawai sai wata tsakuwa ta fito tsakuwan ai ba zai cewa tsakuwa wato ɗan adam yana yin fitsarin tsakuwa ba Allah ya kiyaye ko ku bashi da lafiya yana tsugunawa sai tsutsa ta fito suka ce to wannan bai bata masa alwala ba domin wannan bai daga cikin abin da ya zamo yana warware alwala kuna ganewa wasu malamai sai suka kara da cewa da ba haya da bawali da za su fita ba ta hanyar da suka saba fita ba alwala ba ta warware ba kamar yaya Allah ya kiyaye mutum ba shi da lafiya ba zai iya tsuguno ba ta inda aka saba sai aka huda bangaren cikinsa sai zan ba hayarsa zai fita ta nan ko aka huda bangaren cikinsa Allah kiyaye ba wani zai fita nan to sai wasu malamai suka ce anan nan tana nan domin wannan dattin ba su fita ta inda al'ada ta gudana abin yana fita ba suka ce to amma da mutum zai tsuguna bawali sai jini ya fito ko ya tsuguna ba haya sai jini ya fito to wannan ya bata masa alwala to amma yanzu fitar jini ta wani bangare ba ta hanyoyi biyu ba shi kuma ya bata alwala bai bata alwala ba akwai malaman da suke ta in yayi wai alwala ta fashi misali yanzu Allah ya kiyaye mutum yi alwala sai wani karfe ya faɗo masa a hannu ko wani ƙarfe ya faɗa masa ƙafa ko ya taka kwalba jini ya yi ta zuba jini ya yi ta zuba to yanzu wannan ya ba ta alwala bai ta alwala ba ina fata kuna ganewa to mutum ya yi alwala sai ya taka ba haya ɗanyi kafarsa suna ta wariye to sai ya sake alwala ko ba zai sake alwala ba to taka kashin tajifa a ƙauye idan mace ce alwala ta taka kashin kaji sai ta sake alwala to kashin kaji baya bata alwala ko kashin ɗan adam aka taka ba zai bata alwala ba kawai dai mutum ya je ya wanke tsaftace shi kenan alwalar ta tana nan domin malamai ba su ambata shi a cikin abubuwan da yake warware alwala ba to anan kun ga an ambata wasu abubuwa ba ambata wasu ba misali rihi iska ta fita a mazaunar mutum ta yi mai ta bata mutum alwala to a nan nikan ce bin ɗan ƙara ƙato ko ɗan tafi ne sallah bai dace ba domin mu a musulunci akwai abubuwan da suna bata alwala amma wajen yin tafi ne bai bata alwala domin a cikin alkur'ani tun daga bakara hannasi babu inda aka ce idan rihi ya fita alwala ta ɓaci ba a nan wannan ba da aka ce auja a ahadin minku min ragaizi wannan tsuguno mutum ya ji ita shi kuma rihi mutum yana kan gadansa ma zai iya fitowa kaga ba sai mai je tsuguna ba to yanzu kai idan ka zo ka bi dan ne sallah shi yayi rihi so barkatai kawai sai zai kama ya kabbara tunda shi a wajensa qur'ani bai abuci wannan mukaddar fitan mazi dan adam yana fitar da mazi namiji ko mace fitan mazi yana warware alwala to a cikin qur'ani daga makara hannasi babu inda aka ce fitar mazi zai warware alwala to kenan da shi dan da ne ko da mazi ya fita tare da shi ko zai je kabbara yin sallah kaga idan ka zo ka bi shi ka ji wanda ba shi da alwala ina fata kuna fahimta hmm. to saboda haka dai anan an ambaci abubuwa masu warware alwala babban kari da karamin kari me ba ambata ba a nan ciki ba kuma a ambaci bacci ba shin bacci yana warware alwala ko bai warware alwala magana mafi inganci shi bacci ba shi bane yake warware alwala shi kancin kansa me yasa ka ji idan mutum ya bacci ya sake alwala saboda akwai yiwuwar yana baccin nan wani abu ya fita cikin su bai sani ba manzo alaihi salatu wasallam yana cewa al-aynani wika'u sahi fa idza namat al ya su wika idanuwa guda biyu su ne madaurin duburan mutum amma idan gido ya bace wannan daurin sai ya warware kuma bi abin da ake nufi da wannan yanzu mutum idan yana bacci bacci ya ɗauke shi to wani sai ka shi yana bukatar tare da shi bai sani ba amma da idan sai biyu haka ba za ta kasance ba to idanuwan nan nasu da yake a farke su suka ɗaure ainihin duburarsa wani abu zai fita ba to in yi bacci mai na iya faruwa shi sa kuma malikiya sai suka kasa bacci gida hudu suka ce bacci biyu yana warware alwala biyu bai walwale alwala dogon bacci mai nauyi ya walwale alwala gajeren bacci mai nauyi ya walwale alwala dogon bacci sassauka mustahabbi ne a yi alwala gajeren bacci sassauka ba wani mustahabbi a alwala na san kun fahimci bambanci tsakanin waɗannan me ake nufi da bacci mai nauyi shi ne a yi wani abu gaban mutum bai san na yi ba rediyo na kunne ko tv bacci ya ɗauke shi idan an kashe rediyon nan bai san an kashe ba fitila na kunne in an kashe fitilan nan bai san an kashe ba ko kuma yana bacci cikin duhu idan an kunna fitila bai san an kunna ba yana bacci aka buɗe rediyo ko tv bai san an buɗe ba yana bacci wani ya zo ya zauna kusa da shi bai san wani ya zauna ba wani na zaune kusa da shi bacci ya ɗauke shi mutum ya tashi bai san wani ya tashi ba to kun ga wannan dai yayi ne yayi nauyi ko ya kasance gajere ko ya kasance dogo to amma idan mutum yana bacci yanzu akwai wanda zai zauna wajen minti biyar bacci yake amma mai bacci zomo da an kashe wani haske za ga ya dan motsa da an buɗe wani sauti za ga ya dan motsa da an kashe wani sauti za ga ya dan motsa da wani ya tashi za ga ya dan motsa da wani ya zauna za ga ya dan motsa to wannan bacin bai bata alwala domin idan wani abu ya fita a mazaunarsa nan take za ga ta firkici don bacin bai dauke shi da kyau ba shi yasa ya zo a hadisi sahabban ma'aiki alaihi salamu akwai lokacin da za a kira sallar isha'i suna zaune a masallaci su yi ta gyangyaɗi su yi ta gyangyaɗi su yi ta gyangyaɗi su yi ta gyangyaɗi har ma bilal ya je ya sake yi maki alaihi salam magana cewa ya ma'aikin Allah mata da yara sun so bacci manzo alaihi salam sai fito akwai lokacin da ka ta faru manzo Allah ya fito sai ya ce wa innahu la waqtuha laula an ashqa ala ummati yace wannan lokacin da na fito shi ne ya kamata a yi isha dan dai kawai ba na so in takura ba al'ummata ma'ana abin da ke so in ce ba kowane bacci ba ne kyau aure alwala abin da sa nake gaza ita muku wannan yanzu wasu mata suna zuwa masallacin juma'a masallacin juma'a nan akan dan dade ba a kammala hudu ba ba to wata da ta yi dangin gengedi kaɗan, sai ka wai ta fito ta tsantsana ko sai ta je ta saki alwala to zaki wahalar da kanki ki bata ma kanki lokaci in dai baccin nan sa sauka ne muddin dai wata in ta tashi a kusa da ke kin san ta tashi in wata ta zauna kusa da ke abin nan kin san ta zauna idan ana cikin magana aka tsif za ki firgige ta wannan ya nuna bacin ki bai yi nauyi ba saboda kayan kuma sai an sake ainihin alwala ba ana ganewa to sai ne kari cikin abin da yake warware alwala akwai cin na gumi. ya inganta a hadisi wani sahabi ya zo ya ce ya rasulullah anata wadabu min luhumin ibil manzo Allah sai ce na'am in mun ci naman ragumi za mu sake alwala manzo Allah ce eh sai ya ce anata wadabu min abin ah, min luhumin to in mun ci naman awaki da tumaki ma iya sake alwala sai ce in ka ga dama me wannan yake nunawa wancan dole a sake wannan kuma ba sai an sake ba akwai ta tawilin da mu a mazhabar malikiya wanda ta karanta littafin ishmawi da cikin abubuwan da suke bata alwala za ku gance wala da akali lahmi da zurin alwala ba ta warwarewa idan an ci naman ragumi to abinda wasu suka yi hujja ba daidai ba ne akwai wanda suke ta wai wai sahabbai sun ci naman ragumi da suka ci naman raƙumi suka zauna sai su ya yi rihi kuma ba a gane wanda ya rihin nan ba kuma an ji ƙara to ma'aiki alaihi salatu na bai so ya hallasa wani ko ya kunyata wani wasu sai Allah ya ce kowa ya tashi sake alwala domin a yi mai domin a rufa kun ga yanzu a cikin mutane biyar shida goma sai aka nuna aka ce ke wani je ka sake a rana kaman an tsinka ta kaman an fallasa ta kai wani je ka sake a rana kaman an kunyata shi to maza da sallam sai ya rufa sai ya ce kowa ya sake a rana to kun ga wannan abin da aka faɗa ya saba ma hadisin da na karanta shi wannan tambaya ya ce a natawabbu min lukumin ibin aka ce na'am ina fata kuna ganewa to wannan suna daga cikin abin da yake ainihin ata alwala wanda ainihin ya zo a cikin ƙur'ani ko kuma ainihin hadisi Allah sai ya ce yammamu, sa'idan tayyiban sai ku nufi wuri wanda yake tsarkakakke sa'idan tayyiban malamai sun yi ƙoƙarin fayyace ne ake da sa'idan tsayiba wasu daga cikin malamai ko wasu yau malamai suka ce kullu ma sa'ida ala wajhil ardi duk abin da yake kan kasa ku fahimta da kyau duk abin da yake kan kasa ko kuma kasa kaddarar suka ce to sunansa sa'idan tsayiba sunansa wuri mai kyau Kunga dutse mutum ya dafa yi taimama ya yi ƙasar gishiri ƙasar kanwa gargari, fara ƙasa duk wannan idan mutum ya taɓa ya halatta ya yi taimama to ita tefa tun da ƙasa suka fito wasu malamai suka ce idan mutum yana ƙarƙashin bishiya wannan jijiyar saiwar ya zama babu inda zai dafa to in ya taba kan wannan saiwar ya taimama ta yi domin shi ma abin da yake kan fuskar ƙasa ne amma reke da aka yanko ya faɗo mutum ba zai dafa shi ya taimama ba amma wanda gashi ya fito suka ce yana daga cikin abin da ya kasance a kan fuskar ƙasa ina fata an gani to idan aikin ɗan adam ya canza yanayin ƙasa ko dutsen za a iya tabama da shi nan shi ne mahallin saɓani misali siminti menene siminti dutse aka nika to amma simintin nan ya canza daga yadda Allah ya shi an nika shi gari to yanzu mutum zai iya dafa bulan siminti ya yi taimama ko kuma filasta ko daɓan kasa da ake da suminci zai iya taɓa shi ya yi taimama ko ba zai taimama ba ko kuma irin dambulo ɗin nan kun ga akwai dambulo irin waɗannan dambulan nan kun ga shi ma an ƙona shi to yanzu mutum zai iya taɓa wannan ya taimama malikawa suna cewa duk abin da sana'ar ɗan adam ta canza to ya tashi daga sunan ƙasa ya koma wani abu su suna ganin ba za a yi da shi ba amma malamai da dama suna cewa in asalin a ƙasan ne to idan mutum ya gafa shi ya yi a taimama taimama su tayi to nan da Allah ce fata yamman musa idan ba, ku yi ku nufi waje wanda ke tsarki to yanzu da za a ce iska ta taso da ƙura ƙura sosai sai mutum ya ɗaga tafukansa duk sai ƙura ta buɗe hannayensa shi kenan kawai sai ya shafi fuska sai ya shafi hannayensa imamu kun gari kun gari taimamu a tambayar mutum ne zai taimama, sai iska ya taso ƙura sai tara hannayensa ƙura sai ta cika hannayensa buɗu buɗu. to sai ya shafe su sai shafe hannayensa sai zai sallah imaman nan ta yi ba ta yi ba me yasa don ba shi ya nufi wajen shi da kansa ba abin da ya zo ya same shi Allah kuma cewa ya fata yan mu ku je ku da kanku ku nufi wajen ma'ana da niyya wannan kenan abu na biyu a nan Allah sai sai famsahu bi wujuhikum wa aydikum a cikin suratul ma'ida Allah sai sai ce famsahu ah, biwujuhikum wa aydikum lil aka ce minhu nan ba kawo minhu ba to wannan me ake nufi da minhu wasu malamai suka ce kenan min ce tabi'iyya kenan ku shafi fuskarku da hannayenku da ɗan burbushin abinda hannunku ya tabo kun gane maganar su suna so su ce dole sai idan akwai kura a wajen Allah sa kuna fahimta a wajen su yanzu da za a go a ce kun ga yanzu ya halatta mutum ya taba bango ya yi taimama ma'aiki alai salatu wassalam wata ranya yi bawali alai salam ya yi ɗahara a ya yi bawali alaihi salam amma bai kai ga wato ainihin yin alwala ba sai wani ya zo ya masa sallama manzo Allah bai amsa sallama ba sai ya taba katanga ya ce mama ya shafi fuskarsa da yasa sannan sai ya amsa ina fata kuna fahimta sai maza Allah ce ina kyamar na ambaci sunan Allah ne ba na da tsarki kun ga a cikin amsu salama akwai alaikum assalam assalamu kuma menene sunan Allah ne to shahid anan manzo alaihi salam katanga ya taba ya ce mama ashe wannan ya nuna ya halaka mutum ya taba katanga ya ce mama to idan babu kurafa can Allah ya ce wa aidikum minhu wasu malamai sai suka tsananta suka ce dole sai idan akwai kura dan da Allah ce minhu kenan min sayyidi wani dan abu da yake da alaka da inda aka taba to amma da dama daga cikin malamai suka ce a babu wannan sharadin me yasa saboda akwai hadisin amma ibn yasir lokacin da manzo alaihi salatu zai koya masa taimama manzo Allah da ya taba kasa sai ya hure hannayensa idan an hure hannaye kula za ta ragu babu wata kura to tun da mai da salam ya hure hannayensa kun ga kenan in ma akwai kurar manzo Allah ya hure ta sai suka ce to wannan shi ya nuna ba sharadi bane ba sai idan akwai kura a shi wannan abu akan haka malamai da dama suna ganin cewa hatta tayar wannan kun ga tayar ko mamu, an kona shi suka ce idan akwai wata abu na kaman kura ko kasa in ka taba za a ga wani abu to ya halatta ka yi taimama da shi domin ya amsa sunan sa'idan tsayiban wuri wanda ke ainihin mai barki Allah sai koya mana yadda za mu yi taimamar sai ya ce famsahu bi wujuhikum wa aidikum ku shafi fuskokinku da hannayenku ku kula famsahu bi wujuhikum wa aidikum ku shafi fuskokinku da hannayenku to hannayen zuwa ina zuwa kafada zuwa gwiwar hannu zuwa wuyan hannu amsa shi ne malamai masana larabci suna cewa duk inda Allah ya ambaci aliyadu ba a yi ƙarin bayani ba iya ake nufi kun gane me yasa Allah da ya tashi maganan barayi sai ya ce wasariqu wasariqatu faqatu aydiyahuma kawai aka ce ku yanke Allah yanzu to yanzu barawo in yi tsata daga kafada za a yanke a'a daga gwiwa hannu za a yanke a'a iya nan za a yanke to idan an ce aliyadu ana larabce iya nan ake nufi idan ana nufin wuce nan to za a yi ƙarin bayani shi yasa Allah sai ke cewa idza qumtu ila salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al kun ga da ana nufin a kawo gwiwar hannu a alwala sai aka ce ila al dan a nuna sai an hada da gwiwar hannu to anan sai malamai suka ce wannan ya nuna cewa ke da za ke taimama kai da za ke taimama ba sai ka shafa ƙasa zuwa gwiwa hannu ba kun fahimci wannan? kun fahimci wannan? akwai asar na abdullahi ɗan umar cewa an ga abdullahi ɗan umar ya yi taimama ya shafi har ya zuwa nan gwiwar hannu ya yi taimama ya shafi har zuwa gwiwar hannu to malamai da yawa sai suka ce wannan ijtihadin sa ne Allah ya bashi lada amma ba za a aiki da wannan ba me yasa suka ce ma'aiki alaihi salam shine ake karɓar komai a wani sana'ar akwai ɗaya daga cikin sahabbai Ammar ibn Yasir manzo alislam ya aika shi wata bukata sai janaba ta kame shi babu ruwa sai ya ga cewa to ai in janaba ta sami mutum wanka yake to yanzu tun babu ruwa ina mafita sai ya kwanta ya yi birgima ya yi birgima irin yadda zaki yake yi yana ganin wannan shi ya kwafe makwafin wanka tun ba kusa yake da manzo alislam ba na sai tambaya to da ya dawo daga sha'aninsa sai ya ma'aikin Allah tafiyan nan da ka aike ni janaba ta same ni babu ruwa to ni kuma sai naga tun da in janaba ta same mutum wanka ake da ruwa a wanke suke gaba daya to sai na kwanta sai na birgima yadda zaki yake sai manzo alaihi wasallam ya ce inna ma yakfika an taqula bi haka hakaza manzo sai ce ai ya ishe ka kai haka da hannunka manzo sai haka ya taba ƙasa sai ya huri hannayensa sai ya shafi fuskarsa wannan tabawar daya da ya shafi fuska kuma sai ya abin da ya tuda nan ya tuda nan shi kenan kenan wannan ne muna mana taimama duka daya ne kuma a ita za a shafe fuska da hannaye to wanda ya littafin shimawi ko iziya za ku ga ana cewa daga cikin sunnonin alwala batu saniya dukan ƙasa na biyu su ma ba su ba malikawa suna ganin in mutum ya taɓa ƙasa ya shafi fuskarsa to sai ya sake taɓawa ta biyu sannan kuma ya shafi hannayensa to wannan na biyu bai inganta a ƙur'ana ko a nisanta ba ina fata an gane bal malamai suka fi ai shi hadisin ammar bin yasir shine kankan me sa aka fi kankan duk lokacin da sahabi ya kuskure manzon Allah ya koya masa aiki a aikace ta wannan aiki shine raba gardama kun ga shi ammar kuskure ne manzon Allah sai ya nuna masa ga yadda ake wannan aikin aikace to wannan shi nuna a shi wannan shi ne na bakardama ɗaya kenan abu na biyu yanzu idan mutum ya tashi taimama da ya taba ƙasa sai ya wanke ko kuma ya shafi hannayensa sannan sai ya shafi fuska taimamar ta ta yi ko ba ta yi ba suna fahimta za ki yi taimama da kika taba ƙasa sai kika soma cuɗa hannaye sannan sai kika shafi fuska taimamaki ta yi ko ba ta yi ba ta yi ko ba ta yi ba ta yi insha Allah wani akwai malaman da suka ce ba ta yi ba me yasa suka ce ba ta yi ba suka ce domin an akasa tartibin yanzu in mutum ya ta zan yi alwala da ya zai fara da sai ya faro wanke kafa mutum da ya wanke kafa kowansa. shi kenan sai ya shafi kai sai ya wanke hannayensa sannan sai ya wanke fuskarsa a ta yi ba ta yi ba saboda bai yi alwala irin ke ma'aiki sallallahu ya wasallam ba sai suka ce to ita wannan aya cewa sai famsahu juji ko fuska aka fara ambato sannan kuma a shafi hannaye kun manzo alaihi salam mamman da bi yayi ba a taba ganin ya shafi hannaye sannan ya shafi fuska ba sai da ya shafi fuska hamma da zai koya wa ammar sai da ya shafi fuskarsa sannan ya shafi hannayensa to amma a kone suka sauƙaƙa suka ce in mutum ya soma shafar hannaye sannan ya shafi fuska ya yi makaruhi amma alwala a taimu masa ta yi me yasa suka ce domin shi wawon ya wadda bata jerawa in kun fahimta aka ce biyu kuma wa ku aka wawo yanzu a larabci a ce akwai abubakar ga abubakar ga umar ga usman sai aka ce da hana abubakar wa umar wa usman wa ali to wannan bai nuna wanda aka fara ambato shi ya zo kafin wanda ya biyo ba ta yi na ƙarshen ya fara zuwa Hannan mai bi masa amma da cewa kai da kana abubakar thumma umar thumma usman thumma ali to dole na farkon ya gabata na farkon ya riga da biyu na biyun ya riga da uku na uku ya riga da hudu suka ce to amma nan tun da wawon aka saka tabbas babu shakku a soma shafin fuska kamar yadda ainihin aka ambata sannan Allah ya shi abin da yake to amma in mutum ya fara shafar hannu sannan ya shafi fuska ta yi mata yi akwai amma an yi karhanci abu na uku yanzu idan mutum zai yi taimama akwai shakawa da tacewa babu shakawa da tacewa to ai kura ne ba abin da za a shaka ba sai wanda za a tace in ba akwai kunar hannu akwai tsatsaife kunnuwa shafar kunnuwa babu saboda kawai idan mutum ya shafi fuska kungan marka ce fuskan nan dama farkon kunne na zuwa ƙarshen wannan kunne shi ne fuska idan mutum ya shafa kawai shi ke nan magana ta riga ta kari. abu na hudu shin taimaman nan dole ne mutum ba zai yi ta ba sai nan take inda zai yi sallah eh. kuna fahimta akwai malamin da suka tsananta suke cewa ita taimama na farko ba za ka sallaci farilla biyu ba da taimama daya wala ka salla faridata ne biti mamin wahidi mutum ba zai sallaci azhar da al'asar da taimama daya ba ba zai sallaci magariba da isha'i da taimama daya ba wannan haka yake a wajen malikiya to amma da yawa daga cikin malamai sun ce a ka'ida shine al-mubdal ya aqulu hukum al-mubdal duk abin da ya zamo shine canjin kaza to ne dauki wato hukuncin abin da ya canza yanzu mutumin da ya zamo ya yi alwala ba ta warware ba ya zahar ila aka tabo sai ya saki alwala a mutumin da ya yi alwala ya yi magariba ba ta warware ba ita ta sai ya sake a bal ya zo a hadisi ma'aiki alaihi salamu akwai lokacin da ya sallo muni ga baki ɗaya da alwala da alaihi salatu wassalam to wannan sai malamai suka ce abinda zai san a yi taimama ko dai rashin lafiyar da ba za a iya taɓa ruwa ba ko kuma rashin ruwa idan rashin lafiya ne wanda garuwan ba za a iya tabawa ba to in mutum ya ce mamaye a zahar la'asar ta zo bai yi abin da ya bata masa taimama ba zai iya la'asar ɗinsa da wannan taimama yana nan bai yi abin da ya bata masa taimama ba magariba ta zo zai iya taimama da wannan magariba isha'i ta zo bai abin da ya bata masa taimama ba ko alwala nan ma zai isha'i da wannan taimama guda daya amma idan rashin ruwa ne ya sa mutum ya taimama yi sallah to kunga idan ruwa ya samu sallah ta biyu ta zo dole ta hanyar ina fata an gane abin na biyar yanzu idan mutum ya yi taimama ya yi sallan nafila yanzu misali sai kika yi taimama kika yi sallan wani ha, sai zahar ta zo kuma kila ba za ki iya taɓa ruwa ba saboda rashin lafiya likita ya ce kada ki amfani da ruwa kada ki alwala to sai kike taimama sai kike sallar walaha kuma sai kina nan azhar sai za ki iya yin azhur da wannan taimama ko ba za ki ba na za a yi ko ba za a yi ba a wajen mafi yawan malamai yanzu idan na yi alwala ko kika yi alwala kika yi sallar walaha a kina nan arziki ba walwale ba za harkar zo dole sai kin sake alwala na ke ɗinki to su malikawa suna cewa ba za a sallaci farilla ba da taimaman nafila to amma gaskiya ba su kawo dalilin da ya gamsar ba haka dai waɗancan malamai da yawa suka ce a'a in zai mutum ba shi da lafiya da ba zai iya taɓa ruwa ba ya yi taimama ya yi nafila kuma sai lokacin fallar ta zo shi yadda kamar kai alwala kai sannan walaha yanzu misali akwai wanda zai yi tashi karfe ukun dare ya yi alwala ya yi kiyamun laili wani karfe hudu wani hudu da rabi to yanzu wannan alwala idan ba warware ba mutum zai tafi sallah asuba sai an sake ba sai an sake ba to kuma lafiya kai da wannan alwalar kuma su ba ta yi aka tafi masallaci to yanzu da za a ce wata mata da lafiya Allah ya kiyaye ba za ta iya taɓa ruwa ba sai ta tashi sai ta yi kiyamun laili sai ta yi mawa ta yi kiyamun laili tana nan ba ta yi mace tana azkar ɗinta sallah asuba ta zo sai ta asuba ta da wannan taimamar tun da ba ta yi abin da ya warware mata taimama ba abu na shida duk abin da yake ɓata alwala shi yake ɓata taimama da ɗan ƙari wani ƙari ne shi ne samun ruwa inda rashin ruwa ne shi sama malamai suke sabani yanzu mutumin da ya zamo rashin ruwa ya sa ya yi taimama sai ya kabbara harba. kin zo kin nemi ruwa amma ba na sha faɗa shi faɗa Allah ce fa wannan mutum sai fa mutum ya yi fa fitukan ne ba ba ka kawai ce to ai na rasa ruwa ba sai mutum ya kai ya kawo ya rasa ruwan to sannan zai gaskata ya samu ruwa ba to yanzu a cikin misali kina halin tafiya mutum yana halin tafiya sai ya rasa ruwa shi kenan ya yanke kauna ya zo ya kabbara sallah kawai sai kuma ga ruwa kusa da shi ya zan tsaye wani sallan a ci gaba ko kuwa wani ta za yi ku amsa rashin ruwa a yi sa mutum ya yi mamar yana kabbara har masu yau wani barci a ah, wani ga buta cike da ruwa yawwa wannan shi ne amsa idan amfani da ruwan zai sa lokaci ya fice dama lokacin ya zai karshe rana ta kusa faduwa zaki la'asar kin rasa ruwa kin ke mama kawai kin kabbara sai wani ko wata suka ce ah, wanda ga buta kuma kin yanzu in kika sai kin warware sallar kafin ki alzara na ta faɗi kawai ki gaba amma idan har za a iya yin alwalar kuma lokaci yana nan ba malamai suka fito wannan sallar ba za ta kai labari ba dole sai an yi alwala sannan ya zama ainihin sallar ta yi ta fara ta fara wata ma ba da amsar ta ba eh? ta fara wata ba ba da amsar ba wajen cewar in kai dole inda za ka yi sallah za ka yi taimama yawwa akwai abinda malikawa suke cewa ita ce mama dole nan inda kake za ka yi ta wato inda za ka yi sallar nan za ka yi ta kuna ganewa mutum ba zai je ya wace ba matan waje kuma ya shigo nan yi sallah ba to nan ma mafi yin malamai sun ce a yadda za ka yi alwala ma daga wani gari ka je wani gari kai sallah ita ba ta yi ma in dai ka tantanta ka yi saboda rashin lafiya ko kuma rashin ruwa ba sharadi ne a ce nan take inda kake ba matsawa da ka ta sai ke tsalla wannan babu wani hadisi ne tabbatar da wannan ko wani aiki na sahabbai bayan Allah lokaci ya mana hadin ah, ba mu da sai dai mu tsaya insha Allah ta'ala sai Allah ya kimura na ita yau abinda muka yi daidai muna roƙon Allah subhanahu wata ya ba mu lada abinda muka kuskure ga roƙon Allah na farka mana kuskuren ya gara da mu daidai ne. assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh